من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رساك سادونا لوك سيما البركة أيو لهدي تل آه، شابير لوتم ذو القادة shekara ta 1436 bayan hijira manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 30 ga watan 8 shekara ta 2015 miladiya muna cikin littafin ahkamul jana'iz wa bida'uha na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani Allah ya sarki ya masa rahama muna cikin darasi na goma sha ɗaya kan al'amura da littafi ya kawo su da suke haramun ne a aikata su a magabarta ko a yi su a ɗabari mun yi bayani a satuttukan da suka gabata kan abin da annabi sallallahu alaihi sallama ya hana ha idan rigon ƙaburbura ko magabarta idi idi kamar yadda muka faɗa abinda aka samu lokaci sananne kullum ana zuwa wannan wurin sai na gaba shine as-safaru ilaiha tafiya domin zuwa ziyartar kabari ko magabarta mutum ya nika gari tun daga har zuwa sokoto domin ya ziyarci hubbarin shehu wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana idan mutum yana so ya yi masa addu'a a duk inda yake addu'an za ta isar masa ba sai an niƙa gari an tafi ba to wannan shirin don ziyartar kabari shine abin da annabi ya hana amma mutum ya samu kansa misali a sokoto ko a wani wuri tana da kabari wani nashi da yake so ya ziyarta to sai ya ziyarta kamar yadda in mutum ya tafi madina sai ziyarci kabarin annabi sallallahu alaihi wasallama da abubakar da umar radiyallahu anhuma ya ziyarci kuba ai uhudu ya ziyarci kuma baqi'a inda duka sahabbai ne da sauran manyan manyan mutane suke je musu sallama manyan shiri ba lokacin abin nan ba kawai don ya ziyarci wurin shine abin da annabi ya hana shine as-safaru ilaiha <clears throat> wa fihi ahadith akwai hadisai da yawa da suka nuni akan hanin zuwa mutum yayi shirin tafiya ta musamman domin ziyartar magabarta ko kabari hadisin farko al-awwal an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد الأقصى وأنا سوني مسلاتي قداؤكو دمتون زي شري دومي يجي يسلى يسام فللا lada da aka tara daga wanda ya sallah a ɗaya daga cikin waɗannan masallatai guda uku in ba su ba kowane irin masallaci aka gina a ko'ina a duniya ko mai kyawun masallaci mai kuɗin da aka kashe a ko mai adon da aka ma masallaci da kai sallah a masallacin anguwanku da wancan iyali to shi yasa kada mutum ya ɓata lokacinsa da kuɗinsa da jikinsa domin zuwa babu wani bambanci tsakanin wancan masallacin da kuma masallacin anguwanku a wajen lada in ka yi ta da kyau a gidanku ko a inda kake ka samu lada 25 in a jam'i ne in can ka je din ma haka idan kai kare kai kuma ka samu lada guda ɗaya cikakkiya in ka yi ta da kyau da ikhlasi da bin annabi sallallahu alaihi wasallama to haka in wani masallacin ma kai ba bambanci abinda ka samu kawai a wancan ka kashe kuɗi ga wahalan tafiya ka ga gari ka yi yawo sa'annan idan har da wata manufa cewa akwai falala a wannan masallacin, to nan taqawwala ala Allah mutum ya ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko ya jingina ma annabi domin lada cewa kaza mutum bai iya kirkira da kansa sai daga annabi ko daga Allah madaukakin sarki to shi yasa idan mutum ya yi itikadi a kan wannan to kenan ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah ko ya jingina ma annabi sallallahu alaihi wasallama to shi yasa annabi ya hana wannan to sai wa'annan masallatai guda uku kawai wa fi riwayatin a wata riwaya innama yusafaru ila thalathati masajida ana tafiya ne kawai zuwa ga masallatayya guda uku kawai masjidil ka'abati wa masjidi wa ilya shine wanda yake aqsa kenan da masallacin ka'aba da na madina da kuma masallacin akasa ya zo a riwaya da haka wannan hadisi imamul bukhari ya ruwaito shi a lafazin farko da imam muslim kuma a wani lafazi daban min tariq ithanin daga hanya ta biyu anhu wa akhrajahu min tariq al-awwal ashabu sunan sauran abu dauda tirmizi ibnu majah nasa'i dukkan su ruwaito hadisi wa ghairuhum da wasunsu Walahu, Tariqun, ثالث inda ahmada yana da hanya ta uku a wajen imam ahmad wa gad kharrajtu alhaditha mabsudan fi thamar almustadab mai littafi ke faɗi na fidda wannan hadisi gaba daya wato a shimfiɗe wato na yi bayani dalla dalla a littafi na athamar almustadab fi sahihi ibn hibban yayi ma ibn hibban ta'aliki shine kira shi da wannan sunan الثاني حديث نبي أن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تش لا تشد وفي لفظ لا تشد لجمع الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا ومسجد الحرام والمسجد الأقصى النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال باء شر تفيا ko kuma la shuddu kada ku yi shirin tafiya ya zo a lafazin jam'i a kuma ko lafazi bina lil majhul shine la shaddu kenan ko kuma la shuddu ku din nan sahabban da kuke jina da wanda duyi wannan hadisi ya san masa to kada yi niyya domin zuwa wani masallaci sai wa'annan guda uku masallacin wato <clears throat> nawa na madina da masallacin makka da kuma a ƙasa baitul maqdis su kadai ne ake tafiya domin samun ƙarin lada akan sallan in mutum yayi a gida akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma imam al-bukhari da muslim da wasu su karwaito hadisi wa lahu arba'atu turqin awrattuha fil masdar as-sabiqi ce hadisi yana da kusan hanyoyi guda hudu na kawo wannan hanyoyin a wannan littafi da ya gabata a samar al-mustaba wa lafz al-akhar da ya kuma lafazin na imam muslim ne wa tariq ar-rabi'atu yarwiha shahr bin haushab hanya ta hudu wani mutumin da ake kira tabi'i shahr bin haushab ya hadisin wa anhu ithnani kuma akwai hanyoyi guda biyu daga gare shi ahaduhuma laith bin abi sulaimin anhu qala daga mutumin da ake kira Layth bin Abi Sulaim ne ke faɗi laqitu Aba Sa'id أبو سعيد الخدري ونحن نريد الطور بن في دوز الطور إن الله ملوك سركي مغانا النبي موسى والتين والزيتون وطور سينين تو أولنا في والنور مجيز كي زيارة فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تعمل المطي illa sai kawo hadisi wato na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yake ina faɗa cewa ba a shirya abun hawa domin a yi ziyarta a ziyarci wani wuri sai sai ya ambaci waɗannan hadisa wa sai masallacin makka sai na a madina sai kuma na akasa sai kawo wancan hadisin kenan almutsi bi ma'ana a shirya abun hawa a tsaye a je a hau domin zuwa wani wuri shine ma'anan la tu'malu al-muti illa sai kawo hadisin wal akhar abdul al-humayd bin bahram عن عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري ناجي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وذكر عنده صلاة الطور سيوسفنا تنبيا كي أي من توزوى طور من يسلى أجم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمطيع أن تشد رحاله ila masjidin yuktaga fihi salatu ghairu almasjid alharam yace baya halatta mutum ya shirya abun hawa domin ya je wani masallaci yayi sallah yana neman lada wannan masallacin sai na makka sai na madina sai na baitul maqdis ke faɗi haka haka dukkan hadisai ne suke kawowa akan awon abin da ya shafi halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi akhrajuhuma ahmad imam ahmad ya rawaito wannan hadisin mai littafi sai ke faɗi wa shaharun da'ifun shi shahar bin haushab din nan da'if ne wa qad tafarrada bi hadhihi ziyada shi kada ya kawo wannan ƙari ila masjidin yuktaza fihi salat wannan tsarin kenan ila masjidin yuktaza fihi salat shi kadai kawo wannan tsarin fa hiya munqaratun wato qarin munkar ne li'adami wurudiha fi turgil ukhra saboda bai zo a wasu hanyoyi daban ba abinda ake kira munkar a hadisi shine abinda mutumin da yake dama ko da shi kadai ruwaito hadisi bai saba ma kowa ba ba za a karbi riwayansa ba to idan ya saba ma wani to zai zama wannan ƙarin da ya saba ma wani ko lafazin da ya saba ma wani to sai zama munkar idan ba'af ya haɗu da mukhalafa shi mai rauni ne dama ko da bai saba ma wani ba ba za a karɓi riwayan su shi kadai ba to kuma sai wani ya faɗe ci ya ce dama su ce a'a hagu aka faɗa to yanzu wannan faɗan hagun to ya zama munkar kenan wannan shine ma'anan hadisi munkar kenan shi shar bin haushab in shi kadai roito hadisi ma malaman hadisi ba sa karban sa. to ina in ya saba ma wanda yake kuma fiqa to kaga ya ƙara rauni kenan to wannan shine hadisin sa munkar saboda bai zo a wasu hanyoyi na Abu Sa'id al-Khudri kuma dukkan wanda suka rawaito hadisin daga Abu Sa'id al-Khudri ne sos din daya ne shine sahabi na Annabi Abu Sa'id al-Khudri shi su suka faɗi wani abu daban shi kuma ya faɗi wani abu daban wanda kuma dukkan su daga wurin sa to inda ya faɗi wannan kalman ba za a rasa cikin su waɗanda suka rawaito hadisin wanda suka faɗi wannan kalman ba to shi kada ya ƙara wannan to sai zama munkara kenan hatta wala fi tariq laysin an shahar ko a hanyar da lays ya rawaito hadisi an shahar bai kawo wannan maganan ba wa kadhalika lam tarid fi fil ahadith al ukhra ba su zo a wasu hadisai daban ba wa hiya samaniyatun kuma hanyoyi guda takwas wa ghalibuha laha aktharu min tariqi wahid sauran kuma hanyoyi takwas za ga wani hanya hanya ta daya ta biyu wa qad kullaha fi samaril mustata malam nasiruddin albani ce na koro nan hanyoyin inda hadisi ya biyo gaba ɗayansu a littafi na as-samar al-mustafab fa adamu wurudi hadhihi ziyada fi shay'in min hadhihi al-ahadith ala kafaratiha wa ta'addudi makharijiha la akbaru dalilin ala nakarati ziyada wa butlaniha ce rashin samu wani daga cikin wanda suka rawaito hadisan ta hanyoyi takwas din nan ya ambaci wannan tsari sai shahar da kuma tsari ne akan cewa dalili ne mafi girma da yake nuna wannan tsarin yana da rauni bai tabbata ba a wannan riwaya fahiya min auhami shahar bin haushab yana daga cikin wato rudu na ci wannan malamin da ake kira shahar bin haushab don bai da hadda sosai to yakan manta da abin da ya ji daga malaminsa sai ya kawo duk abin da ya zo masa a rai sai ce shi ne ya fada shi shahar binu haushab din awin rari anhu abdul humay ko kuma wanda ya ruwaito daga gare shi abdul humay fa inna fihi ba'd ad-da'fi min qibal hibdi shi ma yana da rauni ta bangaren haddansa wa qala al-hafiz fi tarjamati shahar min at-taqrib saduqun kathirul awham inji ibnu hajar yana da littafi taqribut ta'zib yanda yake tarihin malamai da suke ruwaito hadisi daga cikin buhari da muslim da abu dawuda da tirmizi da ibn maja da imamun nasa'i da sauran da suke sauran littattafai na sunna duka ya tattara su ya kawo tarihin kowane sai kira shi taqribut tahzib yana da tahzibu tahzib tukuna shine babba sai zo kuma ya summarizing din sai sai mai shi taqribut tahzib shi ma ya dauko shi daga littafin malamin babban malami Imam Al-Mizzi tahzibul kamal to sai ya rage sai sake ragewa to sai kawo tarihin wannan malami sai ce masa saduqun kasirul awhami wato mai yawan wahami ne yana yawan faɗin abin da ba abin da malaminsa bai faɗa ba ma'ana idan ya ruwaito hadisi aka kuma malami ya bada hadisi kowa na ji yana ba su hadisi don ɗalibai za su taru ne malam yana cewa haddasa na fulan an fulan an abi huraira kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza wa kaza kowa yana ji yana rubutawa to shi sai ga ya faɗi wani abu daban sabanin abin da sauran mutane suka dauka to sai ce kasirul awham kenan yana da wahami da yawa bai rike abin da yake ruwaitowa to in ibnu hajar ya sifanta shi a wannan littafi matsayin da ya bashi kenan الثالث حديثي نأكد كنوني باء تفيعة تمسما دومين زيارة قبري كوما قبرتا أن أبي بصرة الغفاري أنه لقي أبا هريرة وهو جائن فقال من أين أقبلت قال أقبلت من الطور صليت فيه قال أما إني لو أدركتك لم تذهب إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى ونندقشي ونن صحابي أبي بصر الغفاري تناه أدى أبا هريرة ينا كان داوة وهو جائل يا زيرشي جبل طور عند الله إما دا النبي موسى يا زيرشي والنورين أجي يا سلا أورين sai ke faɗi daga ina kake ya kai abu huraira ƙwala qabaltu min tur ije na ziyarci tur ne sallaitu fi na je na yi sallah a wannan wurin in amma inni da raktuka. ce da na haɗu da kai kafin ka tafi lam talhab da baka tafi ba saboda bai da wata falala na sallah a nan inda kake da kuma can tur ɗin babu wata falala da ta zo domin falala takan zo ne daga Allah ko daga annabi sallallahu alaihi sallama wanda ya salla a wuri kaza yana da falala iri kaza in don maganar lada ne ba mai ba da ita shine Allah abin da ya shafi gaibu ne to ba wanda ya ce in kai aiki kaza kana da lada in bai ji daga Allah ba ko daga annabi sallallahu alaihi sallama wanda ya ka to ya kirkiri abu ya jingina ma Allah kenan to sai ce da na sani mun haɗu kafin ka tafi da baka tafi ba domin na ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi ba a shirin tafiya zuwa wani masallaci ko wani wuri domin a yi sallah da niyan samun lada sai wa'annan masallatai guda uku na makka na madina na baitul maqdis su kadai ne in kai sallah a wannan kara da lada iri kaza in kai a wannan kara da lada iri kaza to don kuɗi wannan ladan za ka iya zuwa amma in banda nan babu wani wuri kuma da zaka je don neman lada wannan hadisi أخرجه الطيالسي وأحمد والسياق له وإسناده صحيح وله عند أحمد طريقان آخران إسناد الأول منهما حسن والآخر صحيح في حديث ينادى وتهنيا دقا إمام أحمد دي حسن دي صحيح imam malik ma ya ruwaito hadisi da imam nasa'i da tirmizi kuma ya inganta hadisin a hanya ta uku illa anna arwati akhta illa anna ahad arwati akhta fi sanadihi faj'alahu min musnadi basara bin abi basara wa fi lafzihi haythu qala la tu'mal al muti wasu wasu daga cikin matsan da suka ruwaito hadisi sai sa hadisin daga basara bin abi basara alhali daga abi basarata al-ghiffari ne to sai yayi wannan kuskure abu ya'la ya rawaito hadisin a musnad abi hurairata min tariqin ukhra anhu الرابع حديثي نهدو أن قزع قال أردت الخروج إلى الطور وأن متمن ذاك كرا القزع سنان في ناسو انفتا إن جي طور دومين إن يسلّى saboda inda Allah ya magana da annabi Musa a tunani irin na mutum wurin yana da wata falala in ka je in kai ibada wurin kila kana da wata lada kamar yadda muka lada ba ta tabbata sai da nassi kamar yadda azaba ba a tabbatar da azaba kan wani aiki sai da nassi abubuwa guda biyu ne tawakkuf ake yi a kansu cewa in kai kaza kana da lada to ina dalili shikenan in kai kaza kana da zunubi iri kaza ina dalili tawaqqufi ake yi a irin wayannan abubuwa to sai yake tunani to mutane suna tunani haka ce sai fasaltu ibna umar kafin in tafi sai na tambayi ibnu umar ina so in je tsor in yi sallah فقال أما علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال baka san annabi ya faɗi wannan hadisi ba la tushaddu rihalu illa ila thalathati masajida Ba a shirin tafiya domin neman lada a wata ibada a wani wuri sai a kan waɗannan masallatai guda uku, al-masjidin Harami wa masjidin Nabi sallallahu alaihi wa sallam, wa masjidin Akwasa, wadancan hankato falata a cihi hice ka bar ɗor ɗin nan kada ka je masa. Sike na. Ba wata lada da za ka samu. Da tun da ba lada. ga abin da zai biyo baya kawai gajiyan da mutum ya yi, yayi yayi kaman duniya kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imratin yankin fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi kenan inda ba wata lada to mai amfanin mutum ya kashe ya sa ya ta wahala domin zuwa wani abu ba ladan duniya ba na lahira to shi ya yasa sabbai suka hana wannan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana أخرجه الزرقي في أخبار مكة قيون مالم ينادى للتافي أخبار مكة أنا كرش الزرقي شيء في الدودة وأنها حديثي بإسناد صحيح ورجاله رجال الصحيح كما دوكا وأن سكي إسنادي متانين سكي وأن سكي إمام مسلم دكما الترمذي وروي وروي المرفوع منه الطبراني وروى المرفوع عنه الطبراني الطبراني كما الذي سمو جمل قبير يا رويتو حديث شيما من طريق أخرى توتهنيا وأراده الهيثمي أكوي هيثمي ينادى للتافي مجمع الزوائد في على صحيح ابن هباش مسيا رويته حديث وزاد نسبته للأوسط سيتم إمام الطبراني بايا رويتوش أموجم الكبير كما يا رويتوش الأوسط أموجم الأوسط ينادى للتافي موجم الصغير وموجم الكبير كما موجم الأوسط to ya ruwaito hadisi a wannan na hausa din thumma qala wa rijaluhu thiqatun inji imam al-haythami kenan wa kadha rawahu al-fakihi fi tarikh ko ni malami ana kiran shi fakihi kuma yana da littafi tarihi makka a shafi na ta dubu daya da ɗari biyu da bakwai shi ma ya hadisi ibnu maja ya roito hadisi daga ابن عمرو عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما وفي هذه الأحاديث تحريم السفر إلى موضع من المواضع المباركة أولا حديثا دسكزو أكوي هرم تفيا دقا wuri zuwa wasu wurare da ake tunani suna da albarka a tunanin mutum مثل مقابر الأنبياء والصالحين كما مقبرة النباوة دمتان كركي وهي إن كانت بلفظ النفي كوديك ون الرواية كوكو حديثا سنزو أكن كوريوا لا تشد با كمان هني سكي نوني با سيدف المراد النهي هنيني كما قال الحافظ على وزان قوله تعالى فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج hani ne ake yi a nan babu jidali babu aikin fasiganci babu aikin alfasha ana hana alhaji kada yi waɗannan abubuwa ba wai labari ake bashi ba to haka su ma hadisan suka zo a irin wannan to huwa wato wannan shine inji imamu tsibi ya fi kai matuƙa min sarihin nahai daga hana ka abu a zo maka da wannan siga za tu shaddun rihal ya fi a zo maka da shi da siga نهني كأنه قال لا يستقيم أن يقصد بالزيارة إلا هذه البقاء لاختصاصها مما اختصت به وكميك إنا فدي بايا هلتا أن في وسورة ريد زيارة سيوى أن نورة ريد داو كسبو رسوك أيني أكا كيب أنشي أكي زيارة أدو من نيم اللادا قلت جي مال الناصر الدين الباني ومما يشهد لكون النفي هنا بمعنى النهي رواية, رواية لمسلم في الحديث الثاني لا تشد رواية مسلم لا زنا لفظ نبي ما يقول لا تشد لا تشد ونن هنيني kada ku yi kaza kaga hani ne akan da yake kawa la tushaddu ba'a kaza kaga kaman ba'a kaza kaman labari ake bada amma kace kada ku yi kaza umurni ne na hani to ya zo a haka din kenan thumma qala al ƙauluhu illa salasati masail illa ila thalathati masajid al-istithna' mufarraq والتقرير والتقدير لا ila الرحال إلى موضع ولا ولازمه منع السفر إلى كل موضع غيرها abin ake nufi hana tafiya zuwa wani wuri ko wani irin wuri ne domin samun lada ko domin neman lada a wannan wurin da za a tafi li'annal mustafna minhu fil mufarraq muqaddarun bi ammil am domin aka kawo mustafna irin wannan yani to akan kaddara shi da komai idan aka ce ba a tafiya zuwa ga wani masallaci domin neman lada to kenan wani masallacin min babi aula masallaci misali a Indonesia ko a Yaman ko a wani wuri aka ce ba za a yi tafiya ba domin neman lada a wancan masallaci to wani wuri min babu aula kenan to ba ana nufin iya masallatai kawai aka hana tafiya kowane irin wuri da za a je da nufin samun lada to sai an samu dalili to kuma sai waɗannan wurare guda uku aka samu dalili daga annabi sallallahu alaihi wasallam ولكن يمكن أن يكون المراد بالعموم هنا المخصوص وهو المسجد وسكتي أنا نفي أنا أنا يا أو كان سأبين نفي باء تفيا زوا غوري مسلا شيدو من نعم الله دا تسلا to kenan su a wurin su nan zaka iya tafiya wani wuri wanda ba masallaci ba tunda kawai masallaci aka hana amma nasiruddin albani da sauran malamai da suke tafiya ba wai masallaci kawai aka hana ba ko ina ne in dai da niyan samun lada sai dai da niyan tafiya yawon bude ido wannan ba a hana mutum ya je ya tafi don Allah ce kul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin wa fanzuru kaifa kana aqibatul ladina min qablikum Allah yana umurni ayi tafiya bayan kasa domin ayi tibari ba domin akwai wata ibada da za a yi a wannan wurin tafiyan ba to wannan kuma kamar yadda malam ba wace tafiya mabudin ilimi kisa in kana so ka samu ilimi ka ga sai ka yi tafiya sai ka gano su abubuwa da yawa wanda da ba za ka san su ba in ba wannan tafiyan ba to wannan shi ne irin wannan kawai to mutum zai iya tafiya irin wannan shi yasa in ka je madina misali kana so ka je giblataini ka masajidu sab'a ka je wurare iri wurare kaza ka je ka so zaka iya zuwa da niyya kaje je ka san wannan wuraren don haka ambata ka shiga mai ka sani ba da niyya akwai wata lada da ake samu a wayannan masallatai ko a wannan wurare ba an gane abin to wasu alhazai suka rudu da wasu masallatai masjidu ijaba da sauran wurare sai ga mutum ya bar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai bayanu ya nufi wai masjidin ijaba zai je yayi sallah wani an gaya musu in ka je kai addu'a a wurin saboda ana kiransu masjidu ijaba masjid masallacin da ake karba to suna ne kawai annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallacin addu'o'i nawa yayi da yawa amma guda ɗaya kawai aka karba masa za su fita ne yi wannan addu'a to shi yake ake kiran su masjidu ijaba to bai da wani falala da aka kawo a nassi na hadisi ko alqur'ani da in mutum je sallah yana da wata lada to kenan nufin sabarin haram na madina banda mutum yake da tabbas in ka yi sallah a wuri sai ka yi a wani wuri so ɗari biyar kafin ka samu wannan lada mutum bai bari abin da ya tabbatar da wani abu kawai da yake bai da wani nassi a kai to shi yasa kowane irin wuri ba za a je shi ba domin neman lada qultu wa hadha al-ihtimal da'if malan nasiruddin albani ce wannan tunanin mai rauni ne was sawabu at-taqdir al-awwal abinda ake nufi ji ne da annabi ce la tashaddu rihal dinnan illa ila thalathati masajid to ba yana nufin ba a tafiya ko wani masallaci amma in wani wuri ne kamar tur sina ko wani wuri za a iya tafiya domin an ibada nan ba haka yake nufi ba kowane irin wuri kawai abin da ya sai kawo nan masallatai ya saboda su ne kawai wanda in ka tafi kai sallah wanda aka san za ka samu lada a wurin su to ba wai ya ya kunshi ya kawai tsaya akan masallatai ya ya hada duk wani wuri na ibada da ake tunaninsa lima taqaddama min hadisi abi basra wa ibn umar min inkari safar ila tur saboda hadisai da suka gabata akwai hadisin abu basra akwai hadisin ibn umar da suka yi hana wasu mutane su tafi ɗo oh, sina domin su je su yi sallah wannan wurin eh, abi basara ya haɗu da abu huraira ya dawo da Tuwo su ce daga ina kake ina eh, zo na je na yi sallah ne a Tuwo su ce da mun haɗu kafin ka tafi da baka tafi ba domin annabi ce ba a zuwa wani wuri domin sallah kaga ya nuna ba ko da ba masallaci ne. ibn umar haka shi ya gaya ma wani sahabi cewa ba a zuwa wani wuri domin sallah to kenan ba wai ya tsaya a masallaci ba ati ويأتي بيانه ثم قال الحافظ Hajar kenan wa fi هذا الحديث تبدا كما haka malamai mafi yawa idan suna magana akan abin da ya shafi hadisi in suka ce qala al-hafiz suna nufin ibn hajar al-asqalani idan kuma ana magana akan abin da ya shafi aqida littafa aqida aka ce qala al-hafiz to nan suna nufin shaikhul islam mafi yawa sukan kira shi a hafiz ta wasu bangare idan kuma a tafsiri ne qala al hafiz to kila ibnu kathir ake nufi anan amma malaman hadisi da yawa in suka ce al hafiz ko kuma suka ce qala shaikhul islam to suna nufin a ibnu hajar al asqalani eh, to a bangaren abin da shafi ilimin hadisi to sukan kira shi hafiz kai ba tare da sun jingina da zuwa ga sunan shi ba ko hafiz ibn hafiz ba suna kiran shi kuma shaykhul islam kamar mai tadribur rawi in ka ya ce kala shaykhul islam sai nufin ibn hajar domin a wannan bangaren shaykhul islam ne to kuma a wannan fannin ne kai suke kiran shi wannan da wannan sunan shi sai mutum yana karatu dole ya san fannin da yake kuma istilahin malaman na wannan fannin in suka shaykhul islam misali a nan mai wa suke nufi suka ce Alhafiz hafiz suke nufi don akwai hafiz al-mizzi akwai hafiz ibnu kathir akwai hafiz ibnu hajar akwai hafiz to sai ka dubi fannin da ake magana kai to sai ka san wanda ake nufi in ba a ambaci sunansa ba to na ana nufin ibnu hajar wa fi hadha al-hadithi fadilatu hadhihi al ce a cikin wannan hadisi akwai falala wa'annan masallatai ya guda uku wa maziyatiha ala ghairiha da fifikon su akan wasuntu likauniha masajid al-anbiya saboda dukkansu su masallatayya ne na annabawa wannan annabi ibrahim ya gina wannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallama wancan kuma annabi yaqub ya gina na afasa to kaga dukkansu su masallatayya ne na annabawa wali annal awwal qiblatun nasi domin na farko shine masjidul la haram na makka shine alqiblan al'umman musulmi gaba daya walai hajjuhum anan kuma suke zuwa aikin hajji wasani kana qiblatal umam salifa na biyu shine na baitul maqdis shine kuma qiblan mutanen da suka gabata har annabi sallallahu alaihi wasallam bayan hijira kusan shekara biyu yana kallon baitul maqdis ana ake kallo ayi sallah sai lokacin da Allah madauki sarki ya saukar da aya yahudawa suna masa gori na cewa yana cewa yana bin addinin kakansa annabi ibrahimu amma kuma me yasa bai kallon inda masallacin da kakansa ya gina yana kallon namu wanda mu wanda muke da'awa muna bi yake bi sai abun yana damu annabi sallallahu alaihi wasallam shine Allah yake ta, kan nara kalluba wajhika fis sama falanwalli annaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka masjidan fawalli wajhaka shararal masjidil haram sai Allah ya saukar da wannan aya to sai aka juya sai wani sahabi ya tafi daga ya ji hadisin ya koma garin su kuba sai samu su sabbai suna sallah a kuba suna kallon baitul maqdis sallallahu asar kamar yadda zuwa cikin buhari sai ce ai sai ya kuwa ce ai an canza gibla yanzu an ce a kalli ka'aba daga nan istagaru sai suka juya liman ya koma nan kowa ya dawo aka binna sabanin abin da ya fi shahara da ake yi itikadi masallacin ƙiblataini ne ba a kansa ba ne a masallacin uba ne wannan abu ya faru suna sallan kuma la'asar hadisi yana nan cikin buhari wani sahabi ya gaya musu ya ce su juya su kalli ka'aba yanzu an canza ƙibla ba ƙiblataini ƙiblataini shi bai da wani tarihi irin wannan a hadisai ko kuma a cikin aya na alkur'ani. to wannan shine ya tabbata a nan a kan insha Allah na gari za mu tsaya a nan a sati mai zuwa insha Allah sai mu ƙarasa nan bayanan da shi mai littafi ya kawo akan wannan matsala. na littafi yana tsawaitawa kullum in ya zo irin wannan abubuwa saboda kullum abin da ya shafi aqida bai kamata a yi wasa da shi ba zai kawo magana ko da ya san magana tana da rauni sai ya kawo ta na wani malami daga nan sai ya faɗi raunin wannan magana wanda kuma kamar yadda nake faɗi kullum imam ibn kathir abin da ya faɗa a muqaddimansa na tafsiri ce shine amfanin ka kawo sabani ka kawo ka kawo matsala to in akwai sabani to yana daga cikin adalci ka kawo sabanin malaman da ka sani gaba ɗaya akan wannan matsalan ka faɗi maganan kowa da abin da ya dogara da ƙarshe sai ka faɗi abin da yake daidai da dalilansa an gane abun amma ka kawo maganan wannan ka kawo maganan wannan ka kawo maganan wannan kuma baka yi tarjihi ba kawo wanda yake daidai ba to ka bar mutane kuma cikin roƙo to shi yasa dole in ka kawo sai ka yi tarjihi su ce wannan shine daidai saboda dalili iri kaza iri kaza domin baka kawo maganganun duka ba za ka iya kawo nakan wanda kake gan daidai ne wani kuma ya karanta wani littafi ya ga wanda kabari sai ce a ah, malam kuma ya rubuta kaza ga wata magana bai ganta ba to shi yasa sai tattaro duk abin da ya sani a wannan matsala sai ya kawo da abin da ya inganta da abin da bai inganta ba sai ya tabbatar da abin da ya inganta ya kuma bata abin da bai inganta ba da dalilai wannan shine asali na kawo irin wayannan maganganu shi yasa yake tsawaitawa kuma shi abin da sha kai hadisi fannin sani to shi yasa sai kawo riwaya ya ta kirge riwaya ta tsaya ta biyu ta uku ta hanya kaza wani wuri sai kaga kaman ba ma bukatar irin wayannan abubuwa to amma kuma tun da littafin nan za ka karanta shi mutum yana bukatar irin wayannan abubuwa ne abin da ya shafi wannan wayannan mas'aloli saboda mas'aloli ne da fitina take tashi a kansu mutane da yawa sun bar aqida sun koma kame kame Allah ya sarki ya tsare mu baya ya ko